Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wani la'asariya suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 18 ga watan Oktoba na shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai. janar colin powell bakan fatan farko da ya zama sakataren harkokin wajen amurka kuma tsohon shugaban hafsan hafsoshin soji ya mutu ranar litinin sakamakon matsalolin covid-19 a shekaru 84 da haihuwa sannan mataimakiyar shugaban amurka kamala harris za ta yi tafiya zuwa tafkin ne don tallata tsarin da gwamnatin biden ke bi wajen yaki da matsalar sauyin yanayi an taɓa tura mutumin da ake rike da shi bisa zargin dabawa wani dan majalisar dokokin birtaniya wuka a makon da ya gabata ga shirin nan na gyara halin masu tsatsauran ra'ayi kanan labaran kenan aka saurara a cikin shirin za ku cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari garin gwaranyo tare da kashe rayukan mutane da misalin karfe hudu da minti goma muna masallaci muna sallah da sai na ji tashin bindiga sai na ce ma abokin abokin tafiya ta saurara kamar bindiga ko da muka duba kowa gudu yake kowa gudu yake haka kuma za a ji cewa gwamnatin birtaniya ta gargaɗi 'yan ƙasarta da yin bulaguro zuwa wasu jihohi goma sha biyu a najeriya tana da hujja karfafan hujja kuwa ta ba wa mutanen ta shawara a kan inda za su shiga cikin kowace ƙasa da suke kusan dole ya kamata mutanen nan nasu su ɗauki wannan saboda daga nan za mu ji cewa an buƙaci 'yan najeriya da su duk wajen addu'o'i a daidai lokacin da lamarin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda yusuf aliyu harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da ku masu ke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya janar colin powell bakin fatan farko da ya zama sakataren harkokin wajen amurka kuma tsohon shugaban hafsan hafsoshin soji ya mutu yau litinin sakamakon matsalan covid-19 a shekaru 84 da haihuwa iyalansa sun ba da sanarwar rasuwarsa a wani rubutu da suka wallafa a facebook suna cewa mun yi rashin miji mai kauna uba kaka da gwarzon ba amurke iyalan sun ce an yi wa Powell cikakken rigakafin cutar kuma sun gode wa ma'aikatan kiwon lafiya a Walter Reed National Medical Center da ke wajen Washington saboda kulawar da suka bashi. Powell shine babban jami'in diplomasiyyar kasar daga shekarar 2001 zuwa shekarar 2005 a lokacin wa'adin farko na shugaban Republican George W. Bush. A yau Litinin ne mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi tafiya zuwa tafkin Mead don tallata tsarin da gwamnatin Biden za ta bi wajen yaƙi da matsalar sauyin yanayi da kuma mahimmancin samar da ababen more rayuwa a ƙasar. tafkin na Mead wanda ke kusa da birnin Las Vegas da ya shahara wajen caca a jihar Nevada ya kasance babban madatsa da ke ba jihohi bakwai da ke yammacin Amurka ruwa. Harris za ta ji daga bakin jami'an cikin gida, jihohi da tarayya kan raguwar adadin ruwa a tafkin Mead wanda ya fi kowane tafki a Amurka yawan ruwa wanda ake amfani da shi wajen samar da ruwan sha da wutar lantarki ga sama da mutane miliyan 40 a yankin. gwamnatin amurka a karan farko a watan agusta ta ayyana karancin ruwa da ya tilasta wa jami'ai sanya tsarin karba-karba wajen raba ruwa ga jihohin nevada arizona da mexico wanda zai fara aiki a baɗi ina jima kaɗan amina ta sake dawowa da labarai kafin nan a najeriya 'yan fashin daji na ci gaba da yi wa 'yan ƙasar kisan gilla duk da ƙoƙarin da mahukunta ke cewa suna yi 'yan kasar ba sa ganin tasirin hakan kawo yanzu daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton rayukan 'yan najeriya na ci gaba da salwanta sanadiyar ayyukan 'yan fashin daji waɗanda suka mamaye su sa daban-daban na arewacin ƙasar a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar bayan 'yan fashin daji sun kai hari a kasuwar mai lalle ranar juma'a takwas ga wannan wata na oktoba suka hallaka mutane ashirin da biyu sai gashi ranar lahadi sha bakwai ga wannan wata kwana tara kacal daga wancan harin sun sake dira a kasuwar gwaranyo suka hallaka mutane da har yanzu ba tantance adadinsu ba na zanta da wani wanda ya tsira daga wannan harin na kasuwar gwaranyo da misalin karfe hudu da minti goma muna masallaci muna sallah da sai na ji tashin bindiga sai na ce ma abokin abokin tafiya ta saurara kamar bindiga sai na sake jan halba sai na ce mai tashi ko da muka duba kowa gudu yake kowa gudu yake daga nan muka samu muka fito muka shiga general hospital na nan garin kuma karin bindigan kamar cikin asibitin ne ake halu bindiga na sake fitowa na sake hawa kan titi sai na gangare na tsallaka gulbi daga gulbi na tsallaka na shiga fadaman nan na dinga tafiya ƙasa har kwakwazo. A takaice da kila zuwa yanzu ba a iya sanin ko mutum nawa abin ya shafa ba. Gaskiya yanzu ba za a iya cewa ga adadin mutanen da su abin ya shafa ba amma dai at least su dai mutum ɗari gaskiya an fi kashe mutum ɗari dan ko waɗanda suke gudu suka faɗi aka tattake su suna da yawa. dan sun ɗauki awa biyu suna ba da wuta cikin garin nan. Na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun amma kakakinta a Sokoto bai ɗauki kiran da na yi masa ba. Dama akwai wasu rahotanni da ke nuna cewa jigajigan 'yan fashin daji sun taso daga wuraren da suke zaune a da suka kafa sabbin sansanoni a dazuzzukan da ke gabacin Sokoto. shugaban rundunar adalci a jihar bashir altina goyawa dan asalin yanki ne na gabacin sokoto kuma ya tabbatar da wannan zancen wannan kuma hali na kwadayo wanda ya faru shi ma jiya lahadi haka ne kamar irin yadda na lalle ya faru mun haɗa mun sha waɗa kuma muna kan waɗa sanadiyar ainihin waɗannan 'yan bindiga ne da suka dawo ainihin gabacin isa bayan to zai bayan surudubu tsakanin ƙasar datawa iyaka da gobe da ƙasar isa iyaka da ƙasar isa domin su isko jihar sokoto kayan su dai ba wani yunkuri wanda al'ummomi ka yi kuma babu wani yunkuri wanda ainihin gwamnatoci ka yi bayan haka nan kuma wannan rufe hanya wanda an ka yi ka ainihin wanda ka zuwa isa daga marnona duk waɗannan garuruwan 'yan ta'adda sun tada su sun mamaye garuruwan nan suke kwana akalla an kiyasta ɗan ta'adda dubu biyar zuwa dubu shida suna da kawai na yanki zanne. amma menene a tabbace me ya tabbatar muku da cewa su waɗannan jigajigan 'yan mafashin dajin sun dawo na waɗannan ƙauyukan da ka ambata. ƙasar mu ce mun sani duk wanda ya shigo ya zanna mun sani kuma duk wanda ya zo ya fita mun sani. wannan harin na gwaranyo ya faru ne kwana ɗaya kafin babban hausan mayakan ƙasa na najeriya lieutenant general faruk yahaya ya ya soma rangadin jihar inda nan ne mahaifarsa da sanyin safiyar yau litinin ya gana da jami'an soji da ke yanki na takwas na rundunar soji kuma ana sa ran zai zarci yankin na gabacin sokoto ya ga yadda 'yan ta'adda suka daidaita garuruwan da ke yankin abinda wasu jama'a ke fatar ziyarar tashi ta yi tasiri wajen samar da sauki ga matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Amina ta dawo da labarai. Shugaban gwamnatin Myanmar ya sanar a ranar Litinin cewa za a 'yantar da mutane sama da dubu biyar da aka kama saboda shiga zanga-zangar adawa da juyin mulki ƙarƙashin wani shiri na afuwan. Min ong liang ya bayyana hakan yayin wani jawabin talabijin na ƙasa baki ɗaya. Hakan ya biyo bayan shawarar da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya suka yanke na ƙin gayyatarsa da sauran jagororin juyin mulki zuwa wani babban taro da za a yi a ranar ranar 26 zuwa 28 ga watan Oktoba. Ƙungiyar ta ƙasashe goma ta ba da misali da gazawar gwamnatin na aiwatar da wani shiri mai matakai biyar da nufin dawo da zaman lafiya a Myanmar saboda dalilin da ya sa ba ta gayyaci Min Aung ba. Ƙasar myanmar ta fada cikin rudani tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula ta aung san suu kyi a ranar 1 ga watan fabrairu Sojojin sun maita martani ga zanga-zangar adawa da juyin mulki a duk faɗin ƙasar tun lokacin da aka kwace mulkin ta hanyar ɗaukan tsatsauran matakai waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ɗaya a cewar wata ƙungiyar sa ido na gida. Kasar Sin tana ƙara matsa kaini kan Macau bayan da ta shigar da yankin wanda Portugal ta yi wa mulkin mallaka da yankinta na Gangzu, babban birnin lardin Guangdong na kasar Sin, inda ta murkushe gidajen caca tare da yin magudi a zaben 'yan majalisun ƙaramar hukumar. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla biyo bayan ci gaba ta ɗaurewar tsaro a najeriya gwamnatin birtaniya ta gargaɗi 'yan ƙasarta da su guji yin bulaguro zuwa wasu jihohin ƙasar najeriya guda goma sha biyu daga abuja hassan mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton gwamnatin birtaniyar ta gargaɗi 'yan ƙasarta da ke nan najeriya cewar akwai faɗin bin barazanar tsaro irin na satar mutane a ko'ina cikin najeriya a halin yanzu saboda dalilai irin na aƙida tattalin arziki da kuma siyasa jihohin da burtaniya ta ce a kiyaye su don wannan matsala ta tsaro su ne borno yobe bayelsa bauchi gombe da kaduna sauran su ne katsina delta rivers cross rivers da kuma jihar zamfara da adamawa birtaniyar kazalika ta kuma sake shawartar 'yan kasarta da ke najeriya cewar da su yi kafa kafa da yin bulaguro zuwa jihohin bauchi kano jigawa niger sokoto kogi da kuma kilomita 20 da kan iyakar jihar kebbi da jamhuriyar niger sai kuma jihar abia sanarwar ta ce satar mutane a arewacin najeriya halin yanzu abin taraddadi ne masana irinsu dr faruk bibi faruk na jami'ar abuja na mai ganin Burtaniya na da hujjar yin wannan gargaɗi. Ce tana da hujja, karfafan hujja kuwa ta ba wa mutanen ta shawara kan inda za su shiga cikin kowace ƙasa da suke. Kuma duk da shawara ce kusan dole ya kamata mutanen nan nasu su ɗauki wannan saboda suna kashe kuɗi sosai akan binciken me ake ciki kafin su ba da wannan shawara. Gaya maka ko ni da nake cikin Najeriya yanzu a in ka ce min za ka je wasu wurare zan baka shawarwari da yawa akai akwai wuraren da zan iya yanke maka hukuncin har sarakuna ana kamawa suna watanni ba su fito ba kasashe hujja ne su ba da shawarwari shi ma masanin tsaro dr yahuza ahmad getso ya ce duba da irin kalubalen tsaro da najeriya ke fuskanta a halin yanzu abinda birtaniya ta yi wannan daidai ne da muka dubi wannan muka dubi kuma waɗannan jihohi waɗanda ita ƙasar birtaniya ta janyo hankali 'yan kasata za mu ga cewa dukkanin su jihohi ne waɗanda makamai suka fantsama da daɗewa kuma suke kara watsuwa kuma suke da kyakkyawar barazana duk da yake a kasar babu inda za ka iya yin tafiya a najeriya ta wato kimanin kilomita hudu a cikin kwanciyar hankalin cewar ka je ka dawo ba tare da barazanar ko za a kashe ka ko za a sace ka ko kuma za a yi wani rikici wanda zai iya jefa ka cikin rudani da sauran abubuwa makamantan hakan. Ga dan gwagwarmaya Comrade Kabiru Sa'idu Dakata da ke zama jagoran cibiyar Kaja mai rajin neman shugabanci na gari a Najeriya. Ya ce tun ma kafin Burtaniya ta yi wannan gargadi su a Najeriyance sun san fa akwai matsala. Ko mu da muke 'yan ƙasa yanzu an wayi gari akwai jihohin da za ka je a Najeriya hankali ba zai kwanta ba har sai an ji kaje lafiya ka dawo lafiya. Saboda haka so ba magana ce ta gwamnatin Burtaniya ba ko mu da muke 'yan Najeriya mun riga mun san irin halin da ake ciki na taɓarɓarewar tsaro kuma akwai guraren da a Najeriya jihohin da kai ka riga ka san cewa kafin a je wannan gurare sai an yi hikima an tambaya me yake faruwa ya tafi sannan idan ka duba ma jihohin da ita gwamnatin burtaniya ta lissafo ai ko kai aka ce ka lissafo jihohi da yawa za ka saka daga cikin waɗannan jihohin hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina an bukaci al'ummar musulmai a najeriya su da kufu wajen ci gaba da yin addu'o'in zaman lafiya ƙasa baki daya da yanzu haka ke fama da matsaloli daban-daban a ƙasar da suka haɗa garkuwa da mutane don kuɗin fansa da 'yan boko haram da ma masu sashi shanu da 'yan aware da dai sauran tashe-tashen hankula daga maiduguri ga rahoton haruwa daure biyu an bukaci al'ummar musulmi a najeriya da su dukufa wajen gudanar da addu'o'i na musamman na samun zaman lafiya a kasar baki daya da za ka ke kokarin nemowa zama tarihi a kasar a halin yanzu dai kasar na fama da matsalolin tsaro wanda ya kama na garkuwa da mutane da na yan bindiga daɗi da yan boko haram da masu garkuwa da mutane da dai sauransu wanda yake ganin duk wannan sabbin al'amura ne da su kunno koya tun yan shekarun nan khalifa ali abdul fatai dai shine shugaban zawuyin abdul fatai da kuma shaida wa muryar amurka a wajen taron bikin maulidi da ke gudana a garin maiduguri yi. hali da muke ciki na kunci da rashi da me a ƙasa da take ciki mu koma muka wa Allah ba yau muka saba shiga irin wannan ba muka fita mu koma ga Allah Allah zai warware mana amma mu zauna muna tsoron wa'ansu in mun ce mun yi roƙon Allah wa'yansu za su zo su kashe mu wannan shi ne hatsari saboda haka mu koma da roƙon Allah shi ma Alhaji Idris Mamman Dukwa cewa yi. na ɗaya abin da muka mu manta addu'a ne kuma wannan rashin zaman tsaro ɗin duk dukkanmu ne muke kai ba wai gwamnati kawai bar ma gwamnati ba kwazon da gwamnati ke yi ya kamata mu da kanmu ma duk jama'a da mutane su sake tara sa hannu ma gwamnati ba wai komai abar ma gwamnati ba amma na babba ai muna da iyayu sarakuna muna da hakimai muna da lawani a cikin gari ba wanda zai shiga gari ya ce ba a san shi ba da lokacin da muke yara an san da wannan wanda ya zo ba ko a gari za ka je wa eh, eh, eh, hakimi ko lawani ko mai sai cewa gashi akwai bako ya zo in ba bakon da na kirki ba za a kai kara ma eh, eh, mai gwazi kai ma lawani ko ma hakimi a dan san matakin da za a dauka yanzu wannan abubuwa babu ko khalifa ali abdulfatah yana gani wannan shine fita ga tarayyar najeriya mun lura kasa yanzu matsaloli ko ta ina misali munayin north east ga matsalan boko haram north west ga matsalan barayin daji barayin mutane a kasashen inyamurai ga masu neman ballewa haka da wa'insu daga cikin kasashen yarba da masu sata da me jama'a ban ma da mafita ban da mu koma ga Allah. Mu ɗauki dama da Allah ya ba mu na kewayowa wannan ranar muna cikin rayuwa muna raye muna cikin lafiya mu roƙi allah don darajar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan bala'in ga baki ɗaya allah ya ɗauke mana su mun gode wa allah mun roƙe shi ya amsa mana bara da bana mu a nan no'is akwai bambanci mun ga a shekara ɗaya shekau ya mutu abu dan muhammad yusuf ya mutu da sun yi saranda to mu ci gaba da roƙon allah kamun wani lokaci duk wanda suka saura ko su yi saranda ko a ci su da yaƙi haka wayancan barayi wanda suke bin mutane suna kashe su suna satan mutane suma. ko su tuba ko a ci su da yaƙi Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatai kenan shugaban zawuyan Abdul Fatai da kuma ke jawabi lokacin bikin Maulidi a garin Maiduguri Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo VOA hausa da kam domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, Jama'a masu sauraron Assalamu alaikum, barkan ku da wannan la'asariya ta yau litinin, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu leƙa jihar Kaduna. don jin irin halin da ilimi ke ciki a ɗaukacin arewacin Najeriya. Sanin kowa ne cewar arewacin Najeriya a 'yan shekarun baya ta fuskanci ƙalubale mai yawa musamman a wajen amincewa da tsarin ilimin boko. Na baya-bayan nan kuwa shine na kasu da 'yan ta'addar Boko Haram suka bijiro da shi. Wakilarmu a birnin Kaduna Binta Ibrahim ta yi muna nazari akan irin koma baya da bangaren ilimi ya samu akan ayyukan 'yan ta'adda. Ilimin boko wani fanni ne da har yanzu bai kai ga samun tsayuwa da dugadugansa ba a yankin arewacin Najeriya duk da kokarin da gwamnatocin da na yanzu suka yi wajen tallafawa. Ilimin boko ya daɗe yana fuskantar kalubale a yankin arewa kama daga fahimtarsa ta fuskar al'ada, addini da kuma zamantakewar mutanen yankin. harkar ilimin boko ya ci gaba da samun tasgaro tun daga bullowar kungiyar 'yan boko haram waɗanda suka yi wa ɓangaren ilimi tarnaki a yankin arewa maso gabas satin ɗaliban makarantar chibok a shekara ta 2014 da kuma na garin dabci da kungiyar 'yan boko haram suka yi shine ya buɗe shafin ta'addanci a harkar ilimi a ɓangaren arewacin najeriya a baya-bayan nan bangaren ilimi ya sake fada rudani inda ake samun 'yan bindiga masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ke cin karansa babu babbaka a makarantun boko har ma da na koyon ilimin addini tun harin da maharan suka kai kwalejin kimiyya da fasaha da ke kankara a jihar katsina inda suka sace dalibai sama da 340 a watanni biyu kacal bayan harin kankara sai kuma 'yan bindigan suka afka ma kwalejin kimiyya da fasaha ta kagara a jihar neja inda nan ma suka ɗauki ɗalibai 27 da wasu mutanen a kasa da kwanaki goma bayan afkuwan hakan kuma suka sake kai wani harin a kwalejin gwamnati ta 'yan mata da ke garin jangebe a jihar zamfara nan ma aka yi awon gaba da ɗalibai bakwai. kimanin dalibai 80 ne da malamai uku aka sake sacewa a makarantar kwalejin tarayya da birnin yawuri da ke jihar kebbi da kuma na jami'in ɗan sanda guda da ya rasa ransa a tabun Jihar Kaduna ma ta samu nata kasan fargabar inda a cikin watan Fabrairu mahara suka sace dalibai 39 da wasu ma'aikata uku na kwalejin korar da dabarun noma da gandun daji. Sa'annan a cikin watan Afrilu suka sake kai farmaki jami'ar Greenfield nan ma suka kwashe wasu dalibai inda a ƙarshe suka kashe wasu daga cikinsu a wani mataki na tada hankalin iyaye domin a gaggauta biyan su kuɗin fansa kamar yadda suka bukata. makarantun addini ma ba su tsira ba inda 'yan bindigan babura dauke da muggan makamai suka ratsa cikin wata makarantar islamiyya da ke garin tagina a jihar neja bayan sun bude wuta akan mai uwa da wabi nan ma suka kama su dalibai haɗari da hamsin suka yi cikin daji da su wata makarantar mishan ma a jihar kaduna wato bethel baptist secondary school a karamar hukumar kajuru an samu wannan akasin inda dalibai masu yawa suka fuskanci tashin hankalin yin garkuwa da su don neman kuɗin fansa daga miyagun irin to ko da yaya abin yake iyayen yara sun nuna damuwarsu a gaba da makomar ilimi a arewa Malam Muhammadu Mannan juma wanda uba ne ya ce taɓarɓarewar tsaro na neman karya gwiwar iyaye akan harkar ilimin boko a yankin na Arewa. Dangane da matsalar tsaro tsakani da Allah a Arewa kusan in ce yanzu ta dakina ilimi. Don kin lura can baya an yi ta kokari da gwamnati a ba mutane kwarin gwiwa don a kai yara makaranta. Abin ya fara samun ansuwa matsaloli kuma suka zo suka fara. tun fil azal dama arewa ba mu yarda da boko ba muka zo muka fara yarda da bokon kuma an tafi ciki aka zo kuma aka samu matsaloli na harkar tsaro kama daga boko haram zuwa wannan kidnapping da ake yi idan kika lura ba yadda za a yi wurin da ake tsoron wani abu da ko ba a yarda da shi ba an fara dan fahimta shi kuma wani tarnaki ya zo kin ga ya za a yi kenan kin ga dole iyaye duk wani kwarin gwiwa da suke da shi an rabce shi ka kai ɗanka makaranta an biyo an zo an tara makaranta an sa bindigo. wani yaron tun da yake bindiga in banda ta wasa bai taba ganin ta ba sai ya ga an ka buɗe wuta an kashe wancan an ɗebe su an tura sun yi mahaukaciyar tafiya a kafa gaskiya fi sabilillahi mun samu kanmu cikin wani yanayi mu a arewacin Najeriya da ilimin boko dama bai dame mu ba ka kai mace misali kai ba mace ba ma namiji ma wannan ka kai shi makaranta misali makarantar kwana an ce an zo an tattare shi an ɗebe an tafi an kira kuɗin da baka da su an ce sai ka bayar da su sannan a kwato shi shin idan ya dawo kana ganin zai za mutum zai iya maida shi wannan makarantar ya ci gaba da karatu to wani ba ma wannan makarantar ba ko da wata ce kusa da ita wallahi ba zai iya maida ba saboda zai yi ɗarɗar wani sai ya sai da ɗan gidan da yake zanna sannan ya iya bada kuɗin wani bai ma da su ƙarshen ta a ce ɗan ya rasa ransa shin me ya kai wannan yanzu mu dauki misali a wannan banna da aka ta kankara waccan Bethel School ta Kaduna ki irin kuɗin da ake kira ki duba irin yaran nan irin halin da suka shiga to sai a ce ce a'a wai yau ka kai yarka makaranta boarding school an ɗauke ta an je an wai barawo idan kika ɗauka idan mun yarda da karatun boko kashi saba'in mun rako mun taho to yanzu waɗannan abubuwan da suke faruwa mun koma ƙasa da kashi hamsin ba don wani abu ba saboda tsoro na tsaro da ka kai yaro makaranta in ma zai ce ko yarinya ai ba sauraron malaman yanzu suke yi ba yanzu saurare suke kana tafiya da mota ko da lode fiyo leda wannan tafiya wata an ka taka ta kara ta fashe to za ki ga ana fita ajujuwa duk ba a san to kin ga kenan hankali ba akan karatun yake ba wato hankali yana nan tunanin me zai faru ka kai yaro duk awoyin nan da ake daga takwas zuwa karfe ɗaya biyu hankalin shi ba a wajen malamin sa yake ba saboda haka kinga, ga ai ba karatu amma ba yadda za a dauki ya na musamman ya'ya mata in je in kai su makaranta kai ko ba daji ba ko cikin gari take ai ba tsaro gare ta ba lokaci guda kawai a zo a diba a ce wai wai an sace shi. tsakani da Allah ya karya gwiwa Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, musamman wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fako hangawa mai ilimin ya A gaida ba Ali mutane. yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonnin da ku masu waro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Abubakar Kawu Girgir. Ya ce gano Boko Haram da kuma 'yan fashin daji na aiki tare da Amurka ta yi. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi duba tare da ƙara ɗaukan matakan kawo ƙarshen su baki ɗaya. Domin aikin haɗin gwiwa da suke yi zai ƙara ba su ƙarfin ci gaba da yin aika-aikar tasu. Wanda hakan mai da hannun agogo baya ne a ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya a faɗin Najeriya. Sakon Shehu Adamu rajau ya ce hakika samun shugabanni biyu a jihohi da dama bayan zaben shugabannin jam'iyyar APC da ya gudana a ranar Asabar a Najeriya. Hakan ya nuna cewa akwai jan aiki a gaban jam'iyyar kenan wajen zama tsintsiya daurin ki daya domin dai mun san cewa ba a yin sarki biyu a fada daya kuma a lokaci daya Sakon Sani Muhammad Chindo anguwar Karofi a jihar Bauchi ya ce da Allah ku bani dama in kira ga hukumar samar da wutar lantarki ta jihar Bauchi da su yi wa Allah su samar wa al'ummar mazauna anguwar Kandahar Transformer ta hasken wutar lantarki. Ganin yadda suka share wata takwas ba tare da ganin hasken wutar lantarki a su sanadiyar rashin transformer. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan da suka dace. sai sakon kawu mai ruwa bajuga da sale muhammad isa bajuga suka ce harin da 'yan bindiga suka kai wani ƙauye a jihar sokoto abin allah wadai ne kuma kalubale ne ga gwamnatin jihar da ma tarayya muna fatan za su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin kawo ƙarshen wannan ta'addanci saƙonmu na ƙarshe ya fito daga alhaji umar forever gashuwa ya ce al'ummar iyayen ɗaliban da 'yan bindiga suka sace wa 'ya'yansu a najeriya allah ubangiji ya fidda ku daga halin taskan da kuka tsinci kanku a ciki amin to mun gode ku ci gaba da aiko mana saƙonninku. madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaici. janar colin powell bakar fatan farko da ya zama sakataren harkokin wajen amurka kuma tsohon shugaban hafsan hafsoshin soji ya mutu ranar litinin sakamakon matsalar covid-19 a shekaru 84 da haihuwa iyalansa sun ba da sanarwar rasuwarsa a wani rubutu da suka wallafa a facebook suna cewa mun yi rashin miji mai kauna uba kaka da gwarzon ba amurke. A yau Litinin ne mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi tafiya zuwa tafkin Mead don tallata tsarin da gwamnatin Biden za ta bi wajen yaki da matsalar sauyin yanayi da kuma mahimmancin samar da ababen more rayuwa a ƙasar. Tafkin na Mead wanda ke kusa da birnin Las Vegas da ya shahara wajen caca a jihar Nevada ya kasance babbar madatsa da ke ba jihohi bakwai da ke yammacin Amurka ruwa. An taɓa tura mutumin da ake rike da shi bisa zargin dabawa wani ɗan majalisar dokokin Birtaniya wuka a makon da ya gabata ga shirin nan na gyara halin masu tsatsauran ra'ayi saboda aƙidarsa da musulunci. Amma duk da haka jami'an tsaron cikin gida da suka hada da MI5 da ke tara bayanan sirri ba su ɗauke shi a matsayin barazanar da za ta kai ga a saka masa ido ba kamar yadda hukumomin Birtaniya suka tabbatar. masu sauraro a nan miki kakashin shirin namu ne yanzu sai kuma a shirinmu na dare misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri za kuma iya kanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin amina bahar auna da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lathas gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakacin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum